daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41 da 31 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar View Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu a Ghana za su iya samun matashar tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da wannan lokaci da fatan auna lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Hafsa ɗan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, karfe uku da rabi a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki dangane da batun yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya garin Bawul. Su majalisar dokoki ta dattijai mm. ta tarayya wato Senate da su majalisar eh, um, dokoki ta tarayya wato House of Representatives mm. sun gama nasu muhawarar. Za ku ji mataki na gaba da ake ciki dangane da wannan batu. To kama kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke cin kutuwa tuwa ƙwarya. amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a yi su cikin lafazi mara tunzirarwa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna ɗauke da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jamhuriyar kamar ta musanta zargin cewar sojojinta sun kutsa cikin najeriya ba tare da izini ba suka kai hari a kan ƙauyukan da ake zargin suna bayar da mafakar horaswa ta musamman ga 'yan aware na ɓangaren ingilishi da ke kamaru An samu rahoton cewa gwamnatin Najeriya da ma sojojinta sun tabbatar da akalla hari ɗaya, amma jamhuriyar ta kamar ta ce sojojinta sun kai farmaki ne akan wasu ƙauyukan ƙasarta da ke bakin iyaka da Najeriya, inda 'yan awaren da ke ɗauke da makamai suke ɓuya suna kuma aikata munanan abubuwa. Ministan harkokin sadarwa na Kamaru mai kuma magana da yawon gwamnatin kasar Isa Chiroma ya ce tun da shugaban kasar Pau Biya ya kaddamar da shirin yaƙi da 'yan aware rundunar sojojin kasar ta kaddamar da kai hare-hare da dama a kan iyakar Najeriya da Kamaru a inda sansanoninsu suke amma ba su taɓa tsallakawa suka shiga cikin makwabciyar kasar ba. Ɗaya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba robert mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonarsa sojoji sun raka robert smart zuwa gonarsa da ke lesbury mai tazar kilomita 200 gabas da harare babban birnin kasar ajiya alhamis an aje wani soja cikin motarsa a kofar gonar ko da smart zai bukaci shi amma smart din bai bukaci taimakonsa ba ma'aikatan gonar bakakin fata sun yi ta guda wasu na zub da hawaye a lokacin da suka yi tarbar smart da iyalansa ma'aikatan sun yi shekaru aru-aru suna aiki a wannan gona kafin su ma a kore su a lokacin da aka kori smart lokacin mulkin turawan kasar turawa sun kamfaci gonakin da suka fi kowanne albarka a kasar inda suka bar bakake inda a wato inda kasar ba ta da rai A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan Sudan ta kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi. wannan taron farfado da yankin ya samu jagorantar kungiyar kasashen yankin gabashin afirka wato igad jakadan kungiyar wadda ake kira igad a takaice a sudan ta kudu ismail wa'is ya ce yarjejeniyar za ta fara aiki a ranar 24 ga watan disamba da karfe 12 da sakan daya agogon sudan ta kudu wannan matakin da aka kai cikin satin nan ba zai yiwu ba ba tare da saka hannu da taimakon wakilan kudancin sudan ba a cewar wa'is masu ruwa da tsaki a sudan ta kudu masu wakiltar gwamnatin da 'yan adawa da kuma kungiyoyin masu karfi da marasa karfi sanannun mutane mata da yara suna ta haduwa domin tattaunawa a babban ofishin kungiyar tarayyar afirka da ke addis ababa tun 18 ga watan disamba domin farfado da kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyu masu goyon bayan yancin kai a yankin catalonia na kasar spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin rinjaye abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta firayim minista mariano rahoy an shirya wannan zaben ne bayan da hukumomi a birnin madrid suka rushe gwamnatin yankin suka kama mafi yawan shugabannin 'yan awaran da suka yi kokarin ayyana 'yancin kai bayan kuri'ar raba gaddama da gudanar a watan oktoba wadda aka yi cacar baki kan gudanar da ita masu goyon bayan 'yancin kan yankin catalonia sun taru suna munna sakamakon zaben cikin daren jiya alhamis a lokacin da ya bayyana cewa jam'iyyu uku masu goyon bayan ɓallewar yankin daga spain za su samu rinjaye da kujeru biyu a majalisar prime minister rahoy ya yi kira ga masu jefa ƙuri'a na catalonia da su maido da kwanciyar hankali a wato wannan yanki maimakon haka sai suka bar jam'iyyarsa ta popular party suka ba ta kashi a wannan zaɓe inda ta yi hasarar kujeru guda takwas daga cikin sha ɗaya da take da su a baya a majalisar yankin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya batun yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima lamari ne da aka jima ana muhawara a kai saboda korafe korafe da ke fitowa daga sassan kasar mai al'ummomi da dama. Yayin wata ziyara aiki da ta kawo shi nan Amurka, ɗan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓar Dugurigwana daga ƙaramar hukumar alƙaleri da ke jihar Bauchi, wato Ibrahim Bala Hassan, wanda kuma shine shugaban kwamitin yaɗa labaran majalisar dokokin jihar ta Bauchi. ya yi wa usman ahmad kabara karin haske kan halin da ake ciki dangane da shirin yi wa kundin tsarin mulki na najeriya garin bawul kwarai da gaske yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin bawul ma kundin tsarin mulki na najeriya hmm. kuma tuni su majalisar dokoki ta dattijai hmm. ta tarayya wato senate da su majalisar um, dokoki ta tarayya wato house of representatives hmm. sun gama nasu muhawarar sun fitar da abubuwan da ya kamata a yi wa garin bawul mm. yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi domin su duba su ga me ya kamata su yi a kai amma mu ba za doka ba ta ba mu dama mu yi muhawara kan. Mm. kowane abinan da aka kayyade ba mu da jihohi ne eh. abin da kawai za mu shi ne mu yi mu zaɓi eko eh ko a'a mm. akan mun yadda a yi kaza ko ba mu yadda ba to amma kafin nan sai muka fito da dabarun mu cewa abin da ya kamata mu shine duk wakili hmm. musamman kamar yanzu mu a jihar bauchi mai majalisu 31 ne ko dan majalisa ya koma karamar ah, hukumarsa ko mazaɓarsa ya hmm. zauna da masu ruwa da tsaki hmm. su ne stakeholders malamai 'yan kasuwa um, ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙungiyoyin mata ƙungiyoyin addinai da sauransu da 'yan siyasa da matasa a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin bawul mu mi musu bayani uh, akan ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ake bukata mu ji me ra'ayinsu kuma me mm. me za su amfana da shi to kasan wannan shi ake kira kamar eh, inclusive government mm. kamar gwamnatin za ta kawo kowa kowa a mm. cikinta zai zamana mutane su za su onin za su mallaki abin da za su yi so su za su mm. mallaki wannan gwamnatin mm. da kuma duk wani decision da aka ɗauka mm. uh, so yanzu ana nan ana tattara bayanai a kowace uh, ina maganin jihar bauchi sauran jihohi ma ina tabbata suna yin haka kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa a zauna a duba to ga abin da al'umma suka ce kuma mu ma a matsayin mu na wakilai mu ma ga ra'ayinmu akan waɗannan garin bawul inda ake so a sannan sai mu zauna sai mu yi zaɓe akan ɗaya bayan ɗaya ina son ƙara kira ga eh, musamman shugabanni wanda suke najeriya mm. cewa ya zama na an sa kishin ƙasa a mm-hmm. gaba mm-hmm. fiye da komai mm-hmm. duk wani abubuwa da ake gani na kundin tsarin mulki da ake so a yi masa garan bawul domin mm. a samu ci gaba mm. ba zai ɗoru ba sai an samu shugabanni masu kishin ƙasa wato patriotism duk kasashen da sun ci gaba kishin ƙasa ne ya jawo kuma kishin ƙasan nan ya haɗa abubuwa da yawa mutum zai kawar da cin hanci da rashawa mm. da sarrai mm. da sauransu abin da kawai za mu sa a gaba shine da gwamnatocinmu da suke mulki mm. da 'yan adawa da 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da masu ruwa da tsaki a najeriya mu haɗa kanmu tun daga level na ƙananan hukumomi zuwa jiha zuwa tarayya mu zama tsintsiya maɗaurin kiɗa ne wa najeriya aiki dan majalisar jiha mai wakiltar Mazaɓar dugurugwa na majalisar dokokin jihar bauchi kenan honorable ibrahim bala hassan a hirarsu da usman kabara ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 19 wato karfe 10 dare saura minti kusan 19 a jihar bauchi da yamai da yawunde da kuma injamena da ke chadi kafin mun buɗe layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumarin kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Naija, wane ne a kan layi? Assalamu alaikum sunana Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri karamar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger. Wa alaikum salam ala Muhammad ne ra'ayinka? Na'am. To ina so in kira ga ainihin kabila da muke kamuka a nan cikin jihar Niger da cewar da Allah su yi haƙuri kuma a yi zaman lafiya da sauran kabilu biyo bayan da wasu kalamai a bafadin sarkin kagara ya yi ya nuna cewa kamuku ba komai bane ba ta da wani matsayi a jihar Neja wanda haka babban kuskure ne alhali ana zaman lafiya a tsakanin dukkan sauran kabilu ana auratayya da sauransu amma ya kawo kalaman da ya daga masa hankali muna fata wannan basarake da yake a fada sarkin kagara zai tafi gidan rediyo fm duk inda ya magana ya janye wannan magana nashi domin a samu zaman lafiya amma matukar ana yin haka to a iya samu matsala muna fata Allah sauke kuma tare da fatan zai kiyaye bakinsa mai magana Muhammad Ahmed Usman tungan makeri karamar hukumar Rafika Gara jihar Niger a tashi lafiya. To madalla mun gode Malam Muhammad daga jihar Niger bari mu je Fatiskum jihar Yobe wane ne akan layi? Na Fatiskum kana tare da mu? To watakila layin nashi ya katse. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to ga kira mun samu daga jihar ondo wane ne kan layi eh da na wanda kana kana ta yau yau yau fili na wanda yau fili a buɗe ke ka faɗi abin da ke zuciyarka dangane da yanayin abin da shafi rayuwa ko zamantakewa ko kuma wani abu da ya jibinci haka eh to mu dai akan shugabanci na Buhari ubangiji Allah ya gara masa lafiya ko bai yi kan sauke alƙawarin da aka dauka na wannan al'amari to mun gode na on bari mu je jiha katsina wani ne akan layi na katsina kana tare da mu to ina ga kaman yau muna samun dan tangarda da layukan namu amma dai lambar da za a kira ita ce 2 biyu 2 biyar biyu shida biyar biyar ga kira daga kaduna wani ne akan layi amin lalo barka da yammaci yawa barka da wannan lokaci Ta sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarihin Najeriya. Yawa to Murtala muna jin ka. To gaskiya Mamun Lalo fa muna kira ga masu kasa har yanzu ko wahalar man nan fa gaskiya ya dagula mana lissafi. Gaskiya ya kamata shi mai shugaba kuma shi mai ƙasa gaba ɗaya gaskiya ya kira karamin ministan na alƙawarin da ya ce kwana uku mai zai wadata gashi mai kullum yanzu nan yanzu ban daɗe dawa gidan mai ba na je neman mai ban samu ba ga layi kamar. ba kasan kaman ba mai a kasan mu gaskiya shi a ibeka cikin ba zai iya ba gare ya sauka kawai a samu wanda zai wadatar mana da mai a kasan mu kaga ga yan uwa mu za su yi biki ba mu ji so kuma su biki cin wahalhalu da sauransu da fatan dai za su ji su gyara da fatan kuma za ku tashi lafiya to mun gode mutala daga kaduna bar mu je yobe wane ne akan layi mati gidan ne daga yadda local government yobe state yawa to muna jinka wato abubuwan da yake damu a nan ga idan local government tsakaninmu da kamar mutanen Nijar da muke tare da su. Wato mu muna mutanen Nijar kamar uwa ɗaya uba ɗaya muka ɗauke su muna auren taya suna auren muna aurarwa. Amma yau in za mu shiga garin su mun ɗauki dubu da ɗari biyar mun ba su ko za mu je mu duba makotanmu ko mako abokan mu mun ba da dubu da ɗari biyar shine abin da yake damu. Na menene na menene kuɗin? Wallahi haka kawai sai mun ba da dubu da ɗari biyar za mu shiga a ina kuke baro a kan iyaka ko a ina a kan iyaka in za mu shiga gaida za mu shiga mai ni eh ne kawai yanzu yake damu mu muna so mu yi ziyara ma ga na mun kasa yi mm. saboda ka a duba mu a duba mu a mana adalci mm. eh. da fatan wannan koke naka ya fada kunnuwan waɗanda ya kamata su yi wani bakan wannan lamari bari mu je jihar zamfara mu ji wane ne akan layi Bilaminu Halilu ne daga Garbadu. To muna jin ka Malam Bilaminu. Na wuni. Lafiya ina gajiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Ina ta kira ban samu ba amma yau Allah ya ban sa na samu. Allah sarki Malam Bilaminu. To kamar menene ra'ayinka a yau tunda ka same mu? Ra'ayi hmm. shi ne, ina kira ga shugabanni da su tsoron Allah. Hmm. dan gaskiya abin da suka yi wallahi wani lokaci ba ba ba ba sai abin da ya kamata a yi kaman wani abu kenan to abin da gwamnatin tarayya ta ce a to sai ka ga yanzu gwamnatocin jihohin sai suna kwana sauran eh, abubuwan malam Bilamin baka faɗi takamaiman menene korafin ka ba saboda na so waɗanda suke da alhakin ɗaukan mataki kan korafin naka su ji su san yadda za su yi to ka gane kamar nan gwamnatin yanzu ta nan ga mm. ta zamfara mm. an ba da kuɗi don saboda a biya haƙoƙin ma'aikata amma sai ga ya kawai sai wata haya an ka saki da kuɗi. Mm. to madalla mun gode malam bilaminu daga zamfara bari mu sake komawa jihar katsina wane ne kan layi muna jin ka suleimanu daga katsina kan batun kudi da aka ba zamfara. Da aka ba wa ne? Ya zamfara. Hmm. Kowa shi bane yake magana? A'a. Yau fili eh, a buɗe ke ku faɗi abin da ke wato zukatanku da suka shafi yanayin rayuwarku ta zamantakewa ko abin da ya shafi siyasa ko dai wani abu da yake da alaƙa da wannan. Kana ji na Malam Suleiman? to na ga kaman malam suleiman din waya shi ta katse ko kuma ma sa ne ba shi da kyawu bari mu je jihar borno wane ne a kan layi yawa na borno yawa to muna jin kamalan bukar to ni na akan akan waɗannan malamin da kora guda dubu ishirin nan jihar kaduna kenan kake magana eh na jihar kaduna na hmm, yawa menene ra'ayinka ni gaskiya mazaunin marte ne amma yanzu ne ina noma nan haul hmm. a gaskiya foran da ya yi din kamar ni kawai ya yi min daidai hmm. saboda ko wata ke wallahi tallahi da an jama'a rajuwa ne with kalle letter ba zai rubuta ba a cikin malaman kake nufi kenan eh, a cikin malamin hmm. kuma yawanci wanda suke opposing waɗannan abubuwa da yawancinsu yaransu ba sa cikin wannan makarantar eh kamar ka taba gwada wani malami ne koko dai kawai dai ka faɗa ne hakan cewa akwai wanda ba zai iya rubuta babban harafi ko karamin harafi ba mm. a cikin workshop wani idan ake rafi wannan wani kafikin lita ba zai iya rubuta ba mm. eh. to madalla mun gode malam bukar daga jihar borno bari mu je edo wane ne akan layi hello wa alaikum salam ni ne haruna isa na gana da karamar gwarzon ruwan gamman kano su jan najeriya yawo to malam haruna muna tare da kai menene ra'ayinka eh ni dai ra'ayi na ina so da allah yi wa mu yan siyasar najeriya su rika sa mana adalci abinda muke tun yanzu haka din nan ni kai na ina son in samu zaman dan zauna a kano kasata amma haka ina ina neman kuɗi a cikin na nake hmm. to a malam haruna na so mu dan tattauna kan wannan korafi naka to amma kuma an daga mana hannu lokaci yayi muna godiya kwarai da gaske sai idan Allah kai mu na mako za mu sake buɗe muku layukan namu to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Kulab din kwallon kafa na matan kasar jamhuriya Kamaru na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai suna ci gaba da fafatawa domin neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a yi a shekarar takwas a kasar Uruguay da ke nahiyan Latin America wanda farko kenan da ƙasar ta Uruguay take karɓan bakuncin irin wannan gasar. Ƙasar Kamaru ta samu nasara akan kasar Algeria da ci bakwai da nema bayan nan ƙasar Najeriya ta sake sauka a birnin Yawunde da matan suka lakaɗa musu kashi da ci hudu da nema. Alhaji Marko mai bibiyan sha'anin ƙwallon kafa ne na ƙasar ta Kamaru ga hirar da muka yi da shi akan nasarar da ƙasar Kamaru take samu a kowane lokaci. To eh za mu gani dai amma ka san yanzu da Najeriya za buga. Najeriya kuma Afirka abin da ya fuskanci shi kullun kafa na mata da na yara maza da ko mata. najeriya da ghana su suke domine a afirka to amma dai za mu gani tun da ke kamaru sun da ke algeria a ale eh, hudu da banza a bakwai da banza to za mu gani dai sierra leone ta daga na ga a ale ta da ke sun na ga bakwai da banza a suka ce ba za su zo ba yanzu kenan ta hadu da algeria ta da ke algeria a kasansu hudu da banza a kamar kuma bakwai da banza eh za su iya domin tun da suka soma ba wanda ya dake su amma official da match amical ba wanda ya dake su to tun da yake da Najeriya tana tana damun kamaru abin da ya fuskanci football mata da na yara matasa Najeriya na, na dominin kamaru ko dai da ku kasar Najeriya ce kawai kasar Najeriya don yanzu ma gane ma muna dukan su to me fatan ka ga yan wasan fata kamar ta daki Najeriya ta yi kalifiye yanzu dai kasar Najeriya da kasar Kamaru ne za su fafata Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. lokacin da shugaba donald trump ya gabatar da cikakken shiri kan yadda gwamnatinsa za ta tunkari iran ya buƙaci abokan amurka da su haɗa hannu da amurka wajen ɗaukan ƙwaƙwaran matakin mai da martani kan goyon bayan da gwamnatin iran ke ba 'yan kanzaginsu 'yan ta'adda da kuma ayyukan da ke kawo husuma a yankin An nuna shaida irin waɗannan ayyuka na Iran kwanakin baya a Washington, yayin da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tsaya a wani ɗakin tara kayayyaki a gaban ragowar kayan yakin da aka samu. jakadiya haley ta ce waɗannan kayayyaki cikakkiyar shaida karuwar hada-hadar makaman iran ne ta haramtacciyar hanya waɗanda aka tattara kai tsaye daga hare-haren soji akan abokananmu da ke gabas ta tsakiya behind me is an example of one of these attacks these are the recovered pieces of a missile Kayan da ake gani a bayana misali ne na ire-iren har-haren Waɗannan wasu baraguzai ne da aka ɗebo na makami mai linzami da 'yan tsagiyarin Houthi suka harba. An ƙera shi ne a Iran sannan aka aika da shi ga 'yan tsagiyarin Houthi a Yemen. da ganin aka harba shi akan filin tashin jiragen sama da yunkurin kashe ɗaruruwan fararen hula 'yan ba mu a Saudi Arabia. Gidan aje kayan yana kuma ɗauke da abin da ya rage na wani makami mai linzami na tarwatsa tankokin yaƙi da wani jirgin drone da ake makala masa bam. da kuma wasu kayayyakin daga wani jirgin ruwa mai ɗauke da bama-bamai da ke tashi da zarar jirgin ya kara da abin da aka auna shi a kai. All of these weapons include parts made in Iran some by Iran's government-run defense Duk waɗannan makaman na ɗauke da ɓangarorin da aka yi su a Iran, wasu ma masana'antun makamai na gwamnatin Iran ke kera su. Wannan shaida na nuna irin yanayin ɗabi'ar da Iran ke da ita ta ƙirƙirar haifar da rikici da kuma tsatsauran ra'ayi waɗanda suka saba wa ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiya Haley ta ce, ba za a iya ta wannan shaida ba, zai iya yiwuwa waɗannan makamai an ƙera su ne a Iran domin ga alamun nan a ko'ina a jikinsu. ta ƙara da cewa Iran ta yi aniyar yin naƙasu ga matsayar dokokin ƙasa da ƙasa, dole ne mu yi magana da murya ɗaya wajen tona asirin wannan gwamnati a yadda take, wato mai yin barazana ga zaman lafiya da tsaro na duniya baki ɗaya. Muna kira ga duk ƙasashe su biyo mu wajen haɗa kai da yaƙi da babbar barazanar da duniya ke fuskanta. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka domin ganin wannan sharhi a rubuce da kuma wasu sharhunan ko kuma samun wannan sharhi ta hanyar imel sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. Wannan kuma shi ne labaranmu a takaice. jamhuriyar kamar ta musanta zargin cewar sojojinta sun kusa cikin najeriya ba tare da izini ba suka kai hari akan ƙauyukan da ake zargin suna bayar da mafakar horaswa ta musamman ga 'yan awarin bangaren ingilishi na ƙasar kamaru an samu rahoton cewa gwamnatin najeriya da ma sojojinta sun tabbatar da akalla hari ɗaya amma jamhuriyar ta kamaru ta ce sojojinta sun kai farmaki ne akan wasu ƙauyukan ƙasarta da ke bakin iyaka da najeriya Ɗaya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya samu ya samu damar komawa cikin gonar tashi. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da Harare, babban birnin a ƙasar a jiya Alhamis. An ajiye wani soja cikin motarsa a ƙofar gonar, ko da Smart zai buƙace shi, amma bai buƙaci taimakon sojan ba. A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da ke da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan Sudan ta kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara hudu ana yi. Jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin Catalonia na Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da murin jaye To a gaida ke hafsa masu sauraro baki da abin da ya sauka ke nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin ita hafsa dan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗaya kamar da kwaji sai injiniyan mu aidin mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc